Allah ya ji kan Dr. Abba Said Roma tsohon minista abokinmu yana Georgia ni ina Chicago ya bugo min waya bai same ni ba alhalin wayan ya faɗi ban sani ba to dama ina da wani layi na gida a wani layi daban sai na saka sai ya sake kira na ya ce wayarka ina take na ce ai wallahi na duba sai ban gani ba ya ce to ni yanzu ina jojiya a nan america kai kana chicago awa ɗaya da suka wuce kayar da wayanka a wuri kaza an tsinta yanzu ana neman ka 'yan sanda sun ɗauki waya suna neman ka ba a san inda za a same ka ba yana jojiya ya bugo min kuma na ce to yanzu ya za a yi ce wani hotel kake na ce ina hotel kaza tsakanin ba da hotel din da kamin wayan bai kai minti goma ba ina cewa ina hotel wuri kaza sai kawai ina zaune sai na ji layin ɗaki na yana ringin a hotel sai na ɗauka sai aka ce daga reception ne kana da baƙi an kawo maka wani sako ina sakowa sai aka zo aka mika mika waya wallahi haka ba mun je ciniki a wani wuri na zo fita a juna ya faɗi to inda a najeriya ne ba ba ma a najeriya ba bari in baku wani labari a nan najeriya kuma a masallaci a nan jihar adamawa mun zo tuwa kullum ina karanta wannan don ya zama wani aya allah ji kan imam abubakar ikara mataimakin shugaban kungiyar marigai mun zo tuwa muka tafi mubi muna zagawa muna mubi sai wayarsa ta fadi da wayarsa ta fadi. waya kuma a lokacin tun a wancan lokacin waya mai tsada akalla ta kai naira dubu hamsin ko sittin na wancan lokaci ina muku magana saboda shekara goma sha sai wata mata ta tsinci wayan aka kawo mata kun san aina ne a cocin mubi cocin da ke bakin kasuwa mata sai ta bugo min da yake ni ne las mutumin da ya magana da ni sai ta bugo wayan layina muna cikin moto guda da ni da shek yusuf san daga cikin na ce malam ha malam ikara na kira sai ce to dauka mana sai na dauka halawa sai na ji murya mace aka rama kalla ta ce a ah, no be him ba no be him na ce a ah, to wrong number ta ce ba wrong number bane me wannan waya ne yadda wayarsa Allahu akbar na ce a ah, to a ina kuke ta ce bakin kasuwan mobi a wani coci mai kaza kaza kaza kaza a wuri saboda haka ko kuna ina ce muna cikin mobi ta ce to ku zo yaranmu ne suka tsinta sun kawo mana don haka yanzu gashi muna jiran tawagar kungiyar izala ta kasa mun fito gidan sarki mun yi gaisuwa daga gidan sarki sai na sai coci <laughs> ga munan kama a gama mun yi dogon layi an zuba kira'a alaran ma nasiru gondo na ta kira Allah alaran ma amma na mana a cikin kaza sai ina sai coci to mataimakin shugaba an dauki wayarsa eh? kuma an tsinta a coci muna zuwa shikenan suka fito suna fitowa sai na fita muka sa aka buga waya muka tsaye da moto muka gaya wa tawaga cewa malam baka kara ina wayanka ya duba ya ga babu ce wallahi ta fadi muka ce to an zinta amma a coci muka kama hanya muka zo coci aka yi faki na sauka muka sauka gaba daya matan nan tana zaune tana dauke da wayan ta nade shi a cikin fefa ta bude ta ce shine muka ce shine muka yi godiya muka yi godiya malam baka ikire sa hannu zai kawo kuɗi ta ce a mu ba mu bukatar kuɗi mu din nan mun yi wannan ne saboda Allah kaga sun mana wazi ce saboda Allah na ce to kin gamu na duk masu aikin Allah ne ce to sun gode duk da haka na ce ni sai na ba wa yara wani abu na sa dan kuɗi kani na ba wa yara ce to yara ba laifi ka ba su muka juyo muka dawo nan gari daga nan tawaga mu ta tashi tuwa sai ina sai Kano a cikin masallaci a Kano an ba zan gaya muku wani masallaci ba ne <laughs> an yi sallah sai wani ya ɗauke waya cikin 'yan tawaga a masallaci kan kace ko wana nema ina waya ina waya aka ce to wanda yake da noman ya buga wayan mana aka buga sai